is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. a nan Maiduguri mutane about mutum hamsin ne a nan Maiduguri amma a ƙasa gaba ɗaya you know, sun fi haka amma abin da ya sa muka zo Maiduguri shine saboda mu tabbatar da cewa mun nuna ma waɗannan sojoji cewa muna tare da su in ba ka ba da wani abu ne wanda ko da kwamandan su zai iya yi Air Vice Marshal Sadiq Abubakar babban hafsan mayakan sama na Najeriya yake magana kan ƙara wasu sojoji da ke ƙarƙashinsa girma. A jihar Adama sojoji sun tara wani yunkurin harin kunar baƙin wake a yankin Madagali. Amurka ta kafa wani sabon sansanin jiragen yaƙi da ba su da matuƙa a Afirka. Adamu na Waziri ko kuma ce wasu 'yan siyasa suna shirye-shiryen sake wato nufa zuwa kotu. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan Najeriya da suke fama ko kuma cikin wahalar da ta ritsa da su shekaru shida na rikicin yaƙi da 'yan Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya sun fara samun taimakon jin kai daga kungiyoyin agaji na duniya wasu tsare-tsaren agaji guda biyu sun kudura aniyar wa kananan yara da rikicin ya farraka ya raba su da maganar karatunsu sai kuma matan da rikicin ya maida zawarawa sakamakon kashe mazajensu shirin da shiri guda ɗaya zai maida hankali ne ga makarantun wucin gadi sama da 300 a jihohin bauchi gombe da adamawa don ci gaba da karantar da yaran da rikicin na boko haram ya raba da karatu wata kungiya mai zaman kanta a nan washington mai suna creative associates international za ta jagoranci aikin tare da tallafin kuɗi daga hukumar amurka ta raya kasashe masu tasowa ayyukan za su dogara ne ga shugabannin al'ummar ƙasa don ba da gudunmawa a wuraren da ke da tsaro don yin koyarwar jama'a majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma su ashirin da 'yan tawayen kudancin sudan suka kama amma harin zana ci gaba da riƙe yan kwangila su goma sha biyu kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya ce an kama ma'aikatan kwantar tarzoman ne a ranar da litinin lokacin da suke raka tawagar da ke ɗauke da man fetur a daidai tekun nilu an tare taragan da ke ɗauke da man ne a hanyarsa ta zuwa arewacin birnin malakal inda ɗaruruwan 'yan tawaye ɗauke da makamai suka datse hanya suka sace man da ke cikinsa sannan suka yi garkuwa da waɗannan ma'aikata Mr. Dujarik ya ce a halin yanzu sun kwashe ma'aikatan guda ashirin a jirgi mai saukar ungulu zuwa birnin kaka daga zuwa malakal a jiya Alhamis, amma ma'aikatan kwantiragin su hukuna hukumar su goma sha biyu suna hannun 'yan tawaye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington. Amurka ta ce za ta yi amfani da zaman yau Juma'a a tattaunawar da ake yi na duniya a kan Siriya a matsayin share fagen kasar na shugabanci ba tare da shugabanta Bashar al-Assad ba. kasashen da za su halarta sun kai guda goma sha biyar ciki har da Iran da Rasha manyan ƙawayen Siriya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john Kabi ya faɗa a jiya alhamis cewa abinda tattaunawar ta biyana za ta mai da hankali shine yadda siyasa za ta zama mafitar rikicin ƙasar ta siriya ya ce taswirar gwamnati da za ta yi aiki a tsaye tare da ɗorarren mulki ba tare da asad ba shine babban burin wannan taro in ji kabi wannan abu ne ba mai saukin cimma ba domin saudiya da turkiya ba su da burin da ya wuce su nemi al'asar da ya sauka saɓanin ra'ayin ƙawayen nata iran da kuma rasha ofishin majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa hukumar kula da 'yancin bil'adama yana tattaunawa da koriya ta arewa game da yiwuwar kai ziyara ƙasar wadda ake sa ran manyan jami'an kare 'yancin bil'adama ne za su za su yi wannan ziyara wannan ziyarar ce za ta zama da ta farko ga majalisar ɗinkin duniya don samun ganewa idanunta yadda hakkin bil'adama ke tafiya a ƙasar ziyarar da tuni wato da tuni a baya majalisar ɗinkin duniya ta nemi da ta kai ƙasar amma gwamnatin ƙasar wato mai bin tafarkin kwaminisanci ta ƙi amincewa wani jami'in ofishin kula da 'yancin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri su yong shi ya miƙa gayyatar ga kwamishinan majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yancin bil'adama zaid ra'id al-hussein gayyata ta zo ne lokacin da aka yi babban taron majalisar ɗinkin duniya na kwanan nan a birnin new york ta nan amurka da jami'in ya ce ba za su bayyana sharuɗan wannan ziyara ba. Jami'an tsaron Isra'ila sun bindige Falasɗinawa guda biyu har lahira ciki har da ɗaya da ya soki wani soja da wuƙa. Hari na baya-bayan nan a jerin rikicin Yahudawa da Falasɗinawa wanda ya raba kansu a birnin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan. A harin da ya faro a wata Alhamis da ta gabata, wani Falasɗini ɗan shekaru ashirin 23 ne ya soki wani ma'aikacin tsaro na kan iyaka a kusa da bukkar da Yahudawa suke kira da Cave of the Patriarchs da kuma Musulmi suke kira da masallacin sayyidina ibrahim a karo na biyu kuma wani dan ne dan shekaru sha tara ne ya yi kokarin sukar sojan isra'ila da wuka a garin na hebron rikicin ya kuma hallaka isra'ilawa da suka kai goma sha ɗaya da kuma falasdinawa guda hamsin da takwas zuwa yanzu isra'ila dai ta ce yawan falasdinawan da aka kashe an kashe su ne a su na harbi ko kuma sukar fararen hula ko kuma jami'an tsaron ƙasar da wuka. labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Babban hafsan mayakan sama na Najeriya Air Vice Marshal Sadiq Abubakar ya yi bikin ƙara wasu mayakan sama girma a Maiduguri lokacin da ya ziyarci jihar. Bayan bikin ne wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya tambaye shi makasudin kai wannan ziyara. To wannan ziyara an yi ta ne saboda mu samu dama mu mu haɗu da abinan mu da suke nan north east suke yaki saboda mu jinjina musu mu nuna musu cewa muna matukar muna da kokarin da suke yi kuma ainihin abin da muke bukata shine mutane su samu rayuwa su samu zama a gidajensu da ƙauyukokinsu da garuruwansu ba tare da wani ya zo ya tsangwama musu ba kuma waɗannan sojoji wanda suke nan maiduguri abin da suke yi kenan kuma daga dukkan alamu insha Allah wannan lokaci da shugaban kasa ya bamu za mu tabbatar da cewa mun cimma wannan lokacin. Kan mutane ne kuka karawa wannan girma na yau. a nan maiduguri mutane about mutum hamsin ne a nan maiduguri amma a ƙasa gaba ɗaya you know, sun fi haka amma abin da ya sa muka zo maiduguri shine saboda mu tabbatar da cewa mun nuna ma waɗannan sojoji cewa muna tare da su in ba ka ba da wani abu ne wanda ko da kwamandan su zai iya yi amma na ga damin you know, na na ga cewa ya kamata mu zo saboda mu da kanmu mu yi wannan promotion exercise kuma mutane suka shiga filin daga ne aka ba su wannan ƙarin wato wasu daga cikin waɗannan sojoji suna cikin waɗanda suke yaƙi da da sojojin ƙasa a ƙasa wato yawancin mutane ba su watakila ba su fahimci cewa air force muna da sojoji da ke yaƙi daga sama kuma muna da sojoji da ke yaƙi da sojojin ƙasa a ƙasa so waɗannan sojojin suna cikin waɗanda suka yi yaƙi da sojojin da suke ƙasa wanda suka kama garuruwan da da boko haram suka karbe to shi sa muka zo saboda mu tabbatar da cewa mun ba su wannan ƙarin girma direct ba tare da wani ya shiga don kaɗai wannan ƙarin girma da kai wa jami'anka wato ya nuna kenan ka gamsu da irin wannan aikace-aikace da suke musamman ma na yaƙi da waɗannan 'ya'yan ƙungiya na Boko Haram? Kwarai da gaske kuma yana da nuna cewa ma jama'a ma sauran sojoji cewa duk wanda ya yi rawan gani lallai zai ga cewa za mu fahimci cewa ya saka himman da ya kamata kuma abinan sojojinmu za mu nuna musu cewa yana da kyau mutum ya sa gwargwadon abin da zai iya yi domin tabbatar da cewa jama'a sun samu zaman lafiya kuma once mutane suka yi haka to lallai za mu yi recognizing nasu kuma za mu ba su A jihar Adamawa dakarun ƙasa sun samu nasarar tarwatsa wani yunkurin harin ƙunar baƙin wake da wata 'yar ta'adda ta so ta kai kan sojoji a yankin Madagali. kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoto da Ibrahim Alziz ya aiko mana. kuma da yake tabbatar da wannan lamarin babban kwamandan soji mai kula da rundunar aiki da cikawa da ke yankin mubi wato 28 tax force brigade brigadier janar vio azegu ya ce sojojinsu ne ma suka samu nasarar tafke yar kunar bakin waken kuma ta ɓoye bom ɗin a cikin wata jakar da take ɓoye da shi haka nan ba wani binciken gwakwaf sojojin sun ma samu wasu abubuwa masu fashewa a kusa da inda lamarin ya faru baya ga wannan mako mandan ya ce sojojin sun samu nasarar kashe wasu 'yan boko haram su hudu da su ma ke kokarin tada bumabumai to amma ko hakan su bata cimma ruwa ba. Uh, causing mayhem with um, suicide bombers and uh, also attacking my troops. But uh, very unfortunately for them, we ambush them because we had information about their movement and activities. Yi uh, sojojinmu ne suka cafke ta bayan bincike inda aka same ta da abin da take son tarwatsawa nan. Hakanan kuma da aka uh, bincika ta a kusa da inda abin ya faru in ma banka da wasu abubuwa masu fashewa a ƙarin na kubla har la yau dakarun sun ma samu nasarar kashe wasu yan boko haram su hudu da ke ma kokarin kai kunar bikin wake yanzu fara gaske muke kuma da ikon allah sai mun karkaɗe burburin yan ta'addan kamar yadda shugaban ƙasa ya bada umarni. clearing the um, under check and bay to ensure that we meet the deadline uh, given to us to clear them from the country as a Su 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian JTF na bada nasu gudunmawa wajen kakkaɓe 'yan Boko Haram da ke yankunan Madagalin Micika kai har zuwa Mamobi. Mun kiliyar mun Kirtina ba Boko Haram mun shiga warin nan yankin Kirtina shi ma ba Boko Haram mun shiga jaje ba mu ga alamun boko haram ba da sabon gari da muka shiga da sojojin duka ba alamun boko haram yanzu a irin wannan ƙauyukan nan irin ƙauyukan da suka rage mana nan muke so mu je irin su kamar su galta su cakurok da su lemu wa'annan su muke so mu shiga Allah ubangiji ya ba mu nasara da yardan Allah da kuma shi mai gida bukar jimeta da muke ringa mika masa jinjina masa da goje akan to sai dai kuma duk da waɗannan nasarori da sojoji ke kirarin samu cikin kwanakin nan yan boko haram na ma zafafa hare-haren da suke kaiwa inda suka sauya ma ga kunna bakin wake Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi. Za mu kawo muku rahoto kan kafa sabon sansanin jiragen yakin Amurka da ba su da matuƙa a Afirka kamin nan sai a ci gaba da sauraron wannan waka ta marigayi Alhaji Adamu Dan Mara Jos. Allah ba maza kuma sa'a. yan samari manyan soja mai malari babban soja allah jikan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana allah amana sai ta ci shi don mutuwa yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu allah soja za wani sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba tare dillan A aban ruwa a kan ayaƙi don hankalin maza sun sace gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen sulemawa ne Allah ji maza sun haɗi da bulawa ni na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kai soja birgiman hankaka. Ku kwana a dutse sannan ku kwan a gindin bishiya kwarwa ku kwan a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki. la ilaha illallah muhammad rasulullah akuya ta cire wa kura di ta sha aradu sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gani sai allah a ruwa a koma yaƙi a ta ruwa a koma yaƙi yin anjima a kunna sigari don rani bakin banzu a Amurka ta bude wani sansanin jirage mara matuƙa a arewacin Kamaru domin taimakawa yaƙi da ake yi da ƙungiyar Boko Haram a yankin. Wa wannan fassarar rahoton David Arnold wasu ƙwararru sun fara nuna shakkunsu kan tasirin wannan sansanin jirage zai yi a wannan yaƙi da ake yi. Yanzu haka, Amurka na da adadin sansanin jirage mara matuƙa guda hudu a yankin yammacin Afirka waɗanda ta girke saboda yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Uku daga cikinsu kuma na jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da Chadi waɗanda suka mai da hankali kan mayakan Boko Haram da ke ta tada ƙayar baya a Najeriya. Sabon sansanin da aka buɗe kuwa yana ƙasar Kamaru ne wacce ke makwabtaka da Najeriya. A cewar tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell, a baya Najeriya ba ta yi amfani da ayyukan tattara bayanan sirri da Amurka ta sama mata ba. Akwai tun da aka yi wa Najeriya a lokacin da aka sace 'yan matan Chibok, an kuma tura kwararru daga ƙasar Amurka, amma hakan bai sa an kai ga cin nasara ba. Sai dai a yanda Boko Haram ta ci takura daga dakarun haɗin gwiwa da aka kafa a 'yan makonnin da suka gabata, Ƙungiyar ta zafafa kai hare-hare na ƙunar baƙin wake. inda takan tura ƙananan yara mata zuwa masallatai da kasuwanni domin ta tada bam a arewacin Najeriya. amma robert martin da ke rubuta wata mujalla da ke sharhi akan harkar tsaro mai suna james defense weekly wacce ake bugawa a duk mako ya ce jirage mara matuƙa da ke shawagi a sararin samaniyar kamaru da najeriya za su taimaka a arewacin ƙasar ana samun ƙarancin labarai da ke fitowa Hakan yasa sa Campbell ya ce sojojin Najeriya a lokuta da dama ke ikirarin samun nasara. Our sources information are extremely Hanyoyin samun labarin ba su da yawa, ba kuma a barin 'yan jaridu su je ko'ina. Hakan ya sa ba mu da madogara, illa abin da sojoji suka ce mana. Uh, Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin kawo ƙarshen ƙungiyar ta Boko Haram, sai dai Martin yana ganin har yanzu ana jan kafa a yakin. a the work has been about preparing the ground for a concerted military campaign. An daɗe yana shirye-shiryen tunkarar mayakan, amma shugaba Buhari ya taka rawar gani da ya ciyar da yakin da ake yi da mayakan gaba, amma kuma duk da kuɗaɗen da ake sakawa, akwai alamun jan kafa a lamarin. Shugaba Buhari ya saka wa'adin watan Disamba domin kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar. Kamata ya yi a ce mun ga ƙarin hare-hare ta yadda za a kawo ƙarshen Boko Haram ta yadda za ta zamantu ba ta da tasiri. Bisa ga dukkan alamu, wasu da dama na ganin zai yi wuya a cin wa'adin watan Disamba da aka ɗibarwa dakarin a matsayin lokacin da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta Boko Haram. Muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti goma sha bakwai da ‘yan kai ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka. Shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Naja'atu Muhammad, mace ta farko da aka zaba a majalisa daga arewacin Najeriya. Mace ta farko kuma da ta yi shugabar ɗalibai a lokacin da take jama'a a Najeriya. A makon da ya gabata, Hajiya Naja'atu ta bayyana mahimmancin ilmantar da mata a al'umma. ta kuma kira akan mata su dinga tallafawa junansu. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na yi mata tambaya kamar haka. To hajiya nan gaba kina da sha'awar ƙara tsayawa takara ko ki nemi wani mukami a fagen siyasa? So fi sabilillahi mukami zuwa ike ka ake a baka. Mm. Kuma ni na kwana da sanin Ubangiji ne yake bayarwa. in Allah ya bani ina roƙonsa da ya bani inda zan zama mai amfani ga al'umma in ya bani ma ba ina yi masa godiya da inda ya kai ni a fagen siyasa amma magana kuma in tsaya takara yanzu ina da shekara hamsin da tara sai nake tunanin ba ni da kuzarin da zan iya tsayawa wata takara don saboda in dai ba ma gyara fannonin hanyar eh, zaben aka yi ba. Eh. wahala kuma subhanallah gaskiya fi sabilillahi ba da sha'awa to hajiya na lokacin da kika taso wacce mace ce ta fi burge ki ko kuma in ce ta zame miki kamar abun koyi ko abun misali wacce ta baki kwarin gwiwa a rayuwarki ko kamar in ce abin da bature ke cewa role model to ni wato siyasa na shige ta ne ko in ce kawai kina siyasa zama ɗan siyasa iri-iri ne fanni-fanni ne. Haka. Ni nawa ya fito daga fanni da yawa. Na farko dai ubana ɗan siyasa ne ɗan nefa A cikin nefa aka haife ni. Saboda haka na tashi da wata irin aƙida wanda ubana ya gasa min. Hmm. Ta yin gaskiya, ta yaƙi akan zalunci, ta faɗa ko za a kashe ka. Don na tashi kullum ubana ina ganin shi a kurkuku. Hmm. saboda aƙidarsa kuma na san baba har ya koma ga ubangijinsa ya taɓa canza aƙida ba duk ban taɓa sanin ubana a matsayin matsarci ba ban taɓa ji ba baba ku baya tsoron ya faɗi magana ko da waye ko a ina sannan sai na zo na auri ɗan gwagwarmaya wanda a sa sakamakon ra'ayinsa aka kashe shi shine Dr. Bala Muhammad. Shi Dr. Bala Muhammad tun daga mutuwarsa alif ɗari tara da tamanin da ɗaya nake adawa da gwamnati zuwa yau sai yanzu da Allah ya sa aka kafa gwamnati da ni saboda haka na fi shekara talatin ina adawa kuma ba kama da ba a kira ba ba kuɗin da ba a kira ni a ƙasar nan ne kuɗi Allah ya taimake ni yasa ba sa ma ni to kin sani na samu tudu biyu sannan na uku shine malami na koyar da ni a jami'a Dr. Bala Usman. Na'am. A hannunsa ne karatu a Ahmadu Bello University. ko da zan tsaya takarar uh, shugabancin ƙasa shi na tuntuɓa shi ya bani shawarwari shi ya nuna min kuma ga yadda zan yi saboda haka waɗannan mutane guda uku su ne suka a cikin yadda ubangiji su ne suka cura ni suka mai da ni yadda nake yanzu shi sa rayuwa ta kusan kamar su suka yi min su ne suka zame min Eh, harsashi na yan dukan su waɗannan daga ubana zuwa eh, marigayi bala muhammad zuwa marigayi eh, dr bala usman su ne wato suka dinka abin da nake a cikin siyasa kuma mutuwar bala ita ta sa na zama ba na tsoro saboda na ga an daddatsa shi na ga an ƙone shi iyakar abin da za ka iya wa mutum kenan a duniya shikenan kenan to ka kashe shi kuma sai me ka bi shi ah. lahira kuma za ka iya bin sa lahira ne ka ce za ka azabta shi ko za ka hana shiga aljanna to duk da na duba wannan sai na gama menene ne abin tsoro ne Allah bai taba hana ni ci da sha ba ban girma cikin ba ban san shi ba ba zai in ina kwaɗayin wani abu ba kuma ubangiji ya ba ni ilimi ne gwargwado Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan hirar da kuma ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Naja'atu Muhammad da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida malamai. Batun rawar da mabiya dodanni suke takawa a masarautar cikin jihar Taraba tana daga cikin rahotanni da wasu jaridun Hausa suka yi sharhi a kai a makon nan. Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken yaƙi da cin hanci akwai jan aiki a gaban buhari in ji abubakar alhaji yayin da a shafi na biyu jaridar ta buga labarin da ke cewa masu dodo sun hana masu zaben sarki su kune a zinc a shafi na bakwai na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ta maka mijinta a kotu don baya azumi da sallah a shafi na bakwan dai jaridar ta ƙara buga labarin da ke cewa majalisa ta amince da ameci yayin da a shafi na 26 jaridar ta buga labarin da ke cewa farfesa mahmud yakub ne sabon shugaban inec a shafi na baya na jaridar ta buga labarin da ke cewa attajiran ƙasar nan na shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji oshibajo a dai shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa amurka ta baiwa nijar jiragen yaƙi kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken a duba matsalolin malaman makaranta sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta mai taken fuskokin mata shida a gwamnatin buhari a kuma shafi na biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa masarautun gargajiyar arewa asali tasiri da ɗaukakarsu yayin da a shafi na shida jaridar ta buga labarin da ke cewa an gano asusun ajiya guda 400 a Niger. A wannan makon ma jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken bayan ta taburza Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Karfe uku da minti ashirin da biyar sashen Hausa na murar Amurka ake sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sashen Hausa na koa mai magana Garba Ibrahim da Barmaka Fa'azari. Dan da BOA ku wannan saƙon nawa, sau ukun aika wannan saƙon nawa. game da halin da mu ɗan azare muke ciki ɗan yankin shatima mustapha estes gabar da asibitin fmc to ina kai kuka na ga mada da gwamna eh, barista gwamnan bauchi ko na zub gamawa ko ibrahim imba duk wanda allah ya sa ya ji wannan kukan na mai taimaka ya duba girman allah ya sa mana wannan transformer 33 wallahi mun rasa da za mu za su mana yau mun kai wajen wata biyu ba mu da wuta yan anguwar mu suna nan wasu zafi ya sa gaba ɗaya sai haɗuwa suke da inya wasu ma barin anguwar suke anguwa mai mutane sama da dubu wajen nawa kuma mun tashi mun yi zaben nan mun zaɓi apc sak din muna ganin ita za ta magance mana wannan matsala amma mun gagara samun wanda za su yi mata to muna kai kukan mu game da waɗannan shugabanni da mu muke ganin za su share mana hawaye assalamu alaikum boa mai magana a laraf kana ga babban odita kenan na kungiyar murya talaka na najeriya ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu alhaji muhammadu buhari da mai girma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidan da allah ku yi wa allah tun daga iyakarmu da jigawa zuwa harbe maruku marufu allah ku gyara mana hanyar nan da hanyar nan tana da muhimmanci ku daina barin ta ta lalace hanya ko motoci suna faduwa ana ana hanya wannan ba ma jin daɗi da fatan za ku ji wannan koke namu na gode daga alawaf kana gasho babban ta jiran a ƙungiyar mu ne ganin najeriya to ma da laga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To, ‘yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida a cikin rikicin ‘yan kungiyar Boko Haram da rundunar sojoji suke fafatawa da su sun fara samun taimakon jin kai daga ƙungiyoyin agaji na duniya. wasu tsare-tsaren agaji guda biyu sun kudura aniyar wa ƙananan yaran da rikicin ya farraka su da karatunsu da kuma matan da rikicin ya mai da zawarawa shiri ɗaya zai yi aiki a makarantu na wucin gadi sama da ɗari uku a jihohin bauchi gombe da adamawa wata ƙungiya mai zaman kanta a nan amurka Creative Associates International ce za ta jagoranci abin tare da tallafin kuɗi daga hukumar Amurka ta raya ƙasashe masu tasowa. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma guda ashirin da 'yan tawayen kudancin Sudan suka kama, amma har yanzu ana rike da wasu 'yan kwangila ko ma'aikatan kwangila guda goma sha biyu. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce an kama ma'aikatan kwantar da tarzomar ne a ranar Litinin a lokacin da suke kokarin kai wani sako na man fetur zuwa wani gari da ake kira mala Akal wanda yake gefen tekun Nilu. Toma da da haka Allah ka mu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can la'asa za ku sake jimu da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa da shi Usman Ahmed Kabara ke gabatarwa. Kamar na madadin dukkan abokan aiki musamman shi Ahmed Kabara da Cuba Hero da Yodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Hammond da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.